in dai ka iya dukan ta sai ji ciwo haka wallahi ba ka da bare mu juya da kai juya da kai haka nan ma duk duka ne eh ga dinki ga wannan nan wannan ga har cikin kitsan fa kamar dinki ne har cikin kitsan eh, eh wai wai nan ga ka ji su duk wa'annan eh duk wa jini jini haka eh, da ciwo a ciki jini haka gina miki zafi eh, gashi nan nan ma dai ne juyo mu ga fuskar duka ne aiki mai aiki ce daga wani gari ke ita wannan ce mai aiki ta kai, a wai kawo ke wai kawo ke cikin gari ke zo ke aiki wai kawo ke babu ina wajen su osi babu ku babu ku ita ta kaki to a wanda unguwa kuke yanzu kike aikin aka miki wannan abin kurna to da me take dukanki rodi rodi rodi ne wannan dukan rodi ne ta miki? Eh, kina mata wanki sai ne ta fasa miki? cewa suka ta ce su je asibiti saboda ta mai da kishiya wannan wallahi mutane ba su da imani dubanin ninki Ba da aiki sai kuka. Kawai baki da aiki sai duka. Tana baki abinci kuma? A kullum take ba. Ba kullum take baki abinci ba? Tono ake biyan ki a wata? Tana da matsalar kwakwalwa. Baba ta za a kai. Hmm? Oke baki ake ba kuɗin ba? Ai watan ta ka san sai sun shekara ko wata shida. Oke yanzu a wannan dukan da aka mata wata ya wata. Ka ki wannan yarinya karama ta wannan ka dinga mata uban. Wannan irin duka dofa. Dofa. Jikinta inda ka san zane. Ban da hauka dan Allah ji. Wannan bulala ce. bulala ce da wannan wannan fasan da rodi ta da ke ki ta cin an tambaye ki ce faduwa kika a babar anya mutanen mu za su yi wannan kuwa yanzu wannan wannan wannan wannan asibiti aka yi ta wanda hizba ta tura ku ok magunguna aka rubuto kenan ba ce za ta yi test ba an miki allura a can? to ba don ta ga jinin ma ya haƙi tsayawa ba ok dukan ta ringa yi sai ta ga jinin ya haƙi tsayawa eh to ai duk yana cikin kitsan fa yanzu in aka zuba ruwa shine illa fa a ringa kawo irin ƴaƴa da ake kamuwa ƙanana ana sa su aikata wannan kalmar ta karshe musamman harka aikata din nan abin yana yawa kuma kuna ji ana ta faɗa ba irin abin da baya faruwa daga cikin irin aikata marasa daɗin gaske yanzu ga wannan yarinya daga zaria ta rasa inda iyayenta suke ta ce suna nan an bincika nan ta ce suna can an bincika can yarinya kamar ba kamar ba ba ai adam ba wannan iyayen yaran suna ina haƙƙin nan fa haƙƙi ne na Allah ya dora muku wajibi ne Allah madaukin sarki in ya baka da daɗi ba daɗi abinda zaka ci da daɗi ba daɗi dole ka ci da ita wannan wajibin ku ne in kuka sake su ranar alkiyama Allah sai ya muku hisabi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku masu kiwo ne kuma za mu tambaye ku akan kiwon da muka ba saboda wallahi abin yana ta da hankali kuma ba ma jin daɗi iyaye wanda kuke na karkara kuke turo ku suna shiga cikin wani hali mara daɗi muna gaya muku mara daɗi wasu abubuwan ba za su iya faɗuwa a cikin bayanan da muke yi ba marasa daɗi amma duk da haka kuna ci gaba to yanzu irin waɗannan abubuwan mu da a hizba ba za mu bari ba dan gaskiya duk mutumin da muka same shi za mu kamo shi kuma za mu gabatar da shi ga hukuma za a yi masa hukuncin da ya dace tunda kun san ba wannan doka ce yanzu an hana Allah ya samu dace assalamu